Majalisar Dokokin Jihar Nijar Najeriya ta nuna damuwa matuƙa tare da nuna fargaba akan yadda ta ci a yanzu haka 'yan bindiga ko kuma 'yan fashin daji sun kwace babban dajin nan na horar da sojojin Najeriya da ke yankin ƙaramar hukumar Kwantagora a wani zama da majalisar ta gudanar a ranar wannan talata. Memba a majalisar mai wakiltar Kwantagora ta biyu Honorable Abdullahi Isa Musa ya ce ‘yan bindiga sun kwacewa sojojin Najeriya wannan daji, kuma ma a nan ne suke kai mutanen da suka yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Majalisar Dokokin Jihar Nejan dai ta buƙaci gwamnatin jihar da hukumar sojin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa domin kwatu wannan daji na horar da sojojin Najeriya daga hannun waɗannan ‘yan bindiga. Honorable Sani Umar Black, memba ne a majalisar mai wakiltar kwanta kwantagora ta ɗaya ya ce lamarin fa yana da matukar tayar da hankali. Abin ya rabe yana ci mana tuwo a ƙwarya. Wayannan ƴan ta'adda babu da inda suke mafaka sai wannan daji na bariki suna sato mutane. Na'am. Ko a matsayin ku na majalisa kun taɓa tuntuɓan su hukumomin barikin nan koko dai. Mun yi zama na security akan yanda ƴan ta'addan nan suke ta ɗaukan mutane ɗaiɗaiɗaiɗai a nan masu ga zange daga Dogon Hadama. Da an ɗauki mutane daga wannan wurin da nan sai a yi dajin bariki da shi ko da yan vigilante ɗinmu da police sun yi yunkuri ba a barin su shiga ciki saboda ni na yi magana musamman da dpo na a division nan kwantagura ya ga mini gaskiyar magana sojojin nan ba sa barin su shiga ciki kuma su ba su ɗauki mataki ba kaga sun mai da masu dajin ya zama musu kamar inda suke samun biyan bukatan su to shi yasa muka kira ga gwamnati da babban murya na majalisa da ta shiga cikin wannan lamari to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta kwantagora honorable shehu s power ya tabbatar da cewa a yanzu 'yan ta'adda ne ke riƙe da wannan daji ba sojojin Najeriya ba. Wannan daji a halin gaskiya wannan ya zama shine ainihin maboya ko kuma inda 'yan ta'adda suka mai da dabansu a wurin wanda yake yanda na gabatar da wannan koki wani lokaci can da muka zo taron da mai girma gwamna na kara tabbatar mai da wannan dajin yanda yake kuma masarauta mai martaba sarkin sudan yana sane da takardun da ya rubuta zuwa ga gona har zuwa ga shugaban sojoji na najeriya baki daya na abin da ya shahi dajin nan da kuma addaban mu da dajin ke yi tsakanin da allah wannan daji ya zama mana fitina kusan kullum nan zagayen ƙauyukan nan ana ɗaukan mun mutane sau da mutum tara mutum goma kowane rana yau ɗin gama sun ɗaukan mutane daga garin da ake ce ma masaha sun ɗauki kusan mutum tara in dare. sai dai a lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawon rundunar sojin najeriya da ke barikin sojoji na kwantagora kaftin iliya bawa ya ce ba gaskiya ba ne bayanin cewa 'yan ta'adda sun mamaye wannan daji kaftin iliya bawa wanda bai amince in naɗi murya lafiyarsa ba, ya ce jami'ansu kullum suna gudanar da sintiri a wannan daji, kuma ma a yanzu haka akwai ɗaruruwan fara hula da ke noma amfanin gona a wannan daji na barikin sojojin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.